بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا عينهم واتو daga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 yayin da daidai da wato 21 ga watan 6 shekara 2015 a wannan masallaci masjidu ahlul bait wa sahaba a wannan layi na Hausa road a kuma wannan unguwa ta tudun wada a cikin wannan gari namu na ainihin wato Kaduna a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i muke gabatar da tafsirin alkur'ani mun tsaya muna cikin surata ali imran a aya ta 172 za mu tashi aya ta 173 kafin nan kama yadda aka sani wannan masallaci ko wannan mu'assasa ɗaya daga cikin aikin da take kula da shi shine abin da ya shafi tallafa ma gajiyayyu da kuma marayu da take ɗaukan nauyin karatuttukan wasu daga ciki wanda sun kai mutum hamsin su ita wannan santa take biya masu kuɗin makaranta boko da islamiyya a shekara ɗaya da haka ga mutanen da za su ci gaba da aiko mana taimako na kuɗi a kan nomba dinmu 00 guda 4 sai 18 4665 wato da hausa sifili sifili guda hudu daya takwas shida wato hudu shida shida sai biyar sannan muna ci gaba da sanar da mutane cewa ga wanda suke yankin unguwar dosa da safe a masallacin zaidu bin thabit muna gabatar da tafsiri na mata daga karfe tara da rabi zuwa illa masha allahu hakanan wanda suke tsallaken ka daure da keke b da keke ainihin wato 1 da kuma hain dan bushiya muna gabatar da tafsiri a hain dan bushiya wato sabon gida layin abubakar suleiman bayan sallar la'asar allah maɗaukakin sarki ya tsawaita rayukan mu cikin aikin alheri akan kan la bismillah بسم الله الرحمن الرحيم

Allah ta'ala yana bayani akan masu imani lokacin da aka cincirin do aka yi taron dangi a kansu nu'ayin bin mas'ud ya zo yake cewa ku ji tsoro ku fita lallai mutane sun riga sun taru a kanku su kuma sai suka ce hasbunallah wani ni'mal wakil da haka da suka fita Allah ta'ala sai ce fanqalabu bayan sun fita sai suka dawo bi ni'imatin da ni'ima daga gurin Allah wa fadlin da kuma ainihin wato falala lam'yan yansaskum su wani abu na cuta bai same su ba wata ba'uri Allah saboda sun bi ainihin wato neman yadda Allah wallahu zu fadlin azim Allah ma abucin falala ne ainihin wato mai girma wannan ayar da Allah ta'ala ya ce fanqalabu sai suka jiyo alfa'u din atifa ce in qalabu kuma fi'il madin ne mabnin ala dhamm littisalihi bi wawal jama'a wal wawu fi mahalli raf'in fa'il bi harfu jar ne ni'mati ismu majrurun ne bi bi min Allah al jar wal majrur shine fi mahalli jar na'at na ainihin wato ni'ima wa fadlin ma'atufun ne akan ainihin wato ni'ima da haka suka ce buhu jumla har wa yau bini ni'matin min wa fadlin fi mahallin nasbin hal al-inqilabu shine ar-ruju'i dawowa dan daga inqalaba yankalibu al-inqilabu ne shine ainihin wato jayowa sannan yana daga cikin babi na mutawa'a shine biyayya da haka in ka ce qalaftu fulanan na jujjuyawa ne to in ka ce in to siye mun biyayya kuma ya ainihin wato juɗin da haka wannan shine fanqalabu da haka sai suka ainihin wato juyo bi ni'matin da ni'ima daga gurin Allah wasu malamai suka ce a wannan yaƙi da aka fita juyewar da suka yi shine sun samu arrifu fit tijarati wato riba an fita dan a buga da makiya yakin bai yi ba kuma suka samu kayan kasuwanci suka siyar da kayan kuma suka siyo wanda za su siyo suka dawo da ainihin wato riba mai girma ya tabbata a cikin littafin aljami'u li ahkamil qur'an na babban malami imam al-qurtubi imam al-qurtubi bayan ya kawo wannan ayin sai ya ce qala ulama'una malaman mu sun ce da haka dole ne idan mutum yana harka karatu a san waye malamin kar ka zo kana harka karatu ba a san malamin ka ba sai ka ce ka duro daga sama ya ce qala ulama'una malaman mu sun ce lamma fawadu umurahum ilaihi yayin da su waɗannan masu imanin suka mai da al'amarinsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa tamadu bi qulubihim alaihi zukatansu suka dogara akan Allah ta'ala ata'ahum min aljaza'i Allah sai ya ba su wato na sakamako arba'ati ma'anin abubuwa guda hudu yace na farko shine an ni'imatu Allah ya ba su ni'ima sannan na biyu wal fadlu Allah ya ba su falala na uku wa sarfa su'i Allah ya karkatar da mummunan abu bai shafe su ba na hudu ittiba'ur rida sun bi yarda Allah subhanahu wata'ala dan haka a wajen fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin malamai suka yi magana ainihin wato guda uku shine fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin shine annaha al ajr sun dawo da falala daga gurin Allah da ni'ima daga gurin Allah shine sun samu lada mai ɗimbin yawa wannan magana ce wanda mujahid ya faɗe ta wasu malamai suka ce fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin shine al'afiyatu sai suka dawo da ainihin wato lafiya wanda malam siddi ya faɗi wannan magana wasu malamai suka ce fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin shine al wa wan suka dawo da ƙarin imani da kuma nasara da suka samu a gurin Allah wannan maganar ainihin wato malam sujaji ne ya ainihin wato faɗe ta sannan lam yassasum su wani abu bai shafe su bana ainihin wato cuta bayan sun fita inji Allah subhanahu wata'ala wattaba'u sannan suka bi ridwan Allah da haka lam harfu nafiyun ne wa jazmin wa qalbin mabnin ala sukun yamsas fi'ilun mudari'un ne majzumin bilan wa alamatu jazmihi as-sukun hum shine fi mahalli nasmi maf'ulin bihi muqaddam su'un shine fa'ilun mu'akkar da haka wata cuta ƙarama ko babba a wannan lokacin da suka fita karo na biyu bai same su ba sannan wata ba Allah kuma suka ba ainihin wato yarda Allah subhanahu wa ta'ala da wannan za ka gane cewa fa duk mutumin da ka ga Allah ta'ala ya yadda da shi to babu yadda za a yi ba kai casba ba kai azba Allah maɗaukakin sarki ya yadda da kai sahabbai da ka ji ƙur'ani yana buga tambari a kansu ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu to ba fa haka kawai ba Allah ya yadda da su yadda ta bangarori guda biyu aka samu sai da suka yadda da Allah subhanahu wata'ala sannan Allah madaukakin sarki shi ma ya yadda da su kowane ɗan adam a kankin kansa babu wanda za ka same shi face sai ya ce maka ya yadda da Allah to amma inda rikicin yake waye yake da tabbas Allah subhanahu wata'ala shi kuma ya yadda da shi babu wanda suka samu wannan garantin in ba su ba su ne suka yadda da Allah kuma kafin su bar duniya sai da suka samu garantin Allah ya yadda da su Allah ya ƙara masu habbai yadda Allah ta'ala ya ce afa man ittaba ridwanallahi yanzu mutumin da yake bin neman yadda Allah kaman ba a bi sakatin minallahi zai yi daidai da wanda yake neman ya jama kansa fushin Allah wa ma'awahun jahannam wanda sa wuta wa bi'sal masir tidda makoma inda Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya ce afa man assasa bunyanahu ala taqwa minallahi yanzu mutumin da ya gina foundation din aikinsa akan takawa daga gurin Allah sannan wa ridwan da kuma neman yadda Allah khairun amman assasa bunyanahu ala shafadur hari shine mafi alheri akan mutumin da ya gina aikin shi akan gaban wuta dan haka fanhara bihi fi nar jahannam sai kuma gabar targuza da shi sai cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye wallahu la yahdi qawm adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutane azzalimai wannan yasa Allah ya kalli sahabban annabi ya ce musu Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce walladina ma'ahu ashiddaw alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan sai ya ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala Allah da yadda Allah Allah madaukakin sarki ya kuma kallon sa yace lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiquna dan haka Allah madaukakin sarki ya kuma ce wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar sai ya ce walladhina tabauhum bi isanin radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yadda da su su sun yadda da shi Allah subhanahu wa ta'ala din sannan wa a'adda lahum jannatin tajiri min hal jannatin tajri anharu khalidina fiha zalika al azim sannan Allah ya kuma cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara duk wani mutum a cikin wannan al'umma da zai samu yadda Allah to kafin Allah ya yadda da shi sai da ya fara yadda da sahabbai sannan bambancin naka yaddan da nasu kai ka yadda da Allah ne amma baka da tabbas Allah ya yadda da kai amma su sun yadda da Allah kuma suna da tabbas Allah ya yadda da su shi yasa babu mutumin da zai zo yana da tuhuma a kan sahabin annabi in ba mutumin da yake zindiki ba wanda ya ɓoye kafirci a zuciyarsa ya bayyana da na musulunci a bakinsa kamar yadda abu zur'a yake cewa idan ra'aita ahadan idan kaga wani mutum idan ra'aita rajula yantaqisu ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama yace fa alam annahu zindiqun idan kaga wani mutum yana taɓa mutuncin ɗaya daga cikin sahabban annabi abu zur'a ya ce to ka sani wannan mutumin zindiki ne kawai ya bayyana musulunci a baki ya kuma ainihin wato ɓoye zuciya duk mutumin da ya yadda da ƙur'ani yadda ta gaskiya cewa wannan littafin na Allah ne to za ka ga babu tuhuma tsakaninsa da sahabban annabi amma duk wanda yake da tuhuma akan kur'ani to labudda kuma ka ga yana da tuhuma akan sahabban annabi kuma kar ka raba ɗaya biyu duk mutumin da ka ga yana da tuhuma akan sahabban annabi to yana da tuhuma akan littafin Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum sai yace ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruhin minhum sannan wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha sai yace radiyallahu anhum waradu anhu sun yadda da Allah Allah shi ma ya yadda da su sannan yace innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya sannan yace jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada sai ce radiyallahu anhum waradu an sai ce dalika liman khashiya rabba su yan shiya sun ce wai khairul bariya shine ali wa shi'atu wa imamu suhudi ya kawo a tafsirinsa durrul mansur ya ce khairul bariya sune ali wa shi'atu kaga duk wanda ba ali wa shi'atu ba kenan yana cikin sharrul wa sharrul bariya a tasu fassarar umar yana cikin sharrul bariya kuma aliyu yana sana umar sharrul bariya ne ya ɗauki yassa ummu kursum wadda fatima ta haifa ya je ya ba ainihin wato sharrul bariya allah ka kiyaye mu da wannan muguwar aƙidar allah maɗaukakin sarki ya faɗa yake cewa allazina amanu wanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim suka yi jihadi da dukiyarsu da rayukansu don wannan addinin Allah ya daga Allah ya ce a'azamu darajatin inda Allah su suka fi kowa daraja a gurin Allah wa ula'ika humul fa'izun waɗannan su ne masu samun babban rabo sai ya ce yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin min Allah yana musu bishara da wata rahama daga gurinsa sannan wa ne ga kuma wata yadda wa jannatin ga kuma aljanna lahum fiha na'imun muqim ga ni'ima matabbaciya a cincin ji Allah Allah ya kuma cewa adallahu alladina wa adallahu almu'minina wal mu'minati Allah ya yama masu imani maza alƙawari da mata me yi musu alƙawari sai ce jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha aljanna wacce ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinta wacce za su dawwama wa masakin tayyibatin fi jannati adn da kuma guraren zama a cikin aljanna Allah sai ya ce wa ridwanun minallahi akbar bayan shiga aljannan kuma ka samu Allah ya yadda da kai to yadda Allah akan ka ya fi kuma shiga aljannan girma da haka su sahabbai tun ma kafin a tafi aljannan sai da suka samu abin da ya fi aljannan girma a gurin Allah shine yadda Allah subhanahu wataala Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu shi yasa ce zalika huwal fawzul azim sannan yace qul a bi khairin min dalikum lil ladina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun sai ce wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibadi Allah ta'ala ya kuma cewa ilamu ku sani annamal hayatid dunya la'ibun wala haw rayuwar duniya wasa ne kawai da wargi sannan wa tafakurun bainakum wa zinatun da kuma ainihin wato kwalliyar duniya wa tafakurun bainakum da kuma alfahari tsakaninku Wata takathurun fil amwali wal auladi da kuma ainihin wato kokari wa su ya wuce wani wajen tara dukiya da 'ya'ya Allah sai ya ce ka masal gaisin a ajabal kuffara nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman wa fil akhirati adabun shadid sai ya ce wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur to sahabbai sun bi yadda Allah subhanahu ta'ala da haka wallahu shi Allah subhanahu wata'ala zu fadlin ma'abucin falala ne sannan azim falalarsa mai girma ce da haka alwawu wawun isti'inafiya ce lafzul jalala shine mubtada zu kuma khabar ne na muftada marfu'un wa alamatu rafihi alwa niyabatin an dhammi li annahu min asma'i sita ko min af'alil khamsa duk ana faɗan wannan wa huwa mudafun fadlin shine mudafun ilai huwa man'ut da haka azimin shine ainihin wato na ad da haka wallahu zufaddin azim jimla ce ismiya wato la mahallalaha wato inafiya. da haka Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wallahu zufaddin azim Allah shine ainihin wato ma'abutin falala ainihin wato mai girma to kamar yadda muka ce ba ka samun yadda Allah haka kawai ba kai cas ba ba kai az ba Allah yadda da ke ba fa zai yi ba idan kana neman yadda Allah sai ka tashi kuma jiya kun ji abin da muka faɗa maka ce sahabbai Allah ya faɗi cewa alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqarhu sai da sahabbai ya zamanto Allah da annabi da addinin Allah ya fi kowa a gabansu su sannan suka samu wannan dan Allah ya ba su zaɓin abu guda uku da abu takwas kuma suka aji abu takwas suka ɗauki abu guda uku ba za ka gane wannan ba sai ranar da ka tafi aikin haji daga garin makka zuwa madina tafiya ce ta fi kilomita 400 a ƙasa lokacin da ba mashin ba mota ba keke abin hawan jaki ne raƙumi doki amma haka sahabbai suka haƙura suka bar garin makka suka tafi madina babu wanda yake da kosi kuma ka saba da guri a zo a ce rana ɗaya ka tashi ka bar gurin ba ƙaramin tashin hankali ba ne kaga yanzu da aka yi ta fama da matsaloli a baya idan mutum ya tafi aikin haji yana jira kasar zai gane cewa ƙasar da ya shigo akwai bambanci fa da ƙasar da ya baro tun daga ɓangaren wuta inda daddare ne zaka gane cewa fa inda ka zo yanzu yana da bambanci da ƙasar ku ruwa in zaka sha sai ka gane akwai bambanci abinci in zaka ci duk babu babun ka da safa da rana sai ka hada da wani rabin kaza ka turmushe ka ne da haka duk kowane loma sai ka dan bantaro dan bantaran kaza sai ka dan hada haka zaka ci abincin. amma saboda sabo da an taso an gama zaman mina mutum ya zo ya yi tsawafi ya gama aikin hanci ga baki ɗaya to daga lokacin ne alrafusu da alfusuku da aljidalu ake fara saboda za ka ga duk wannan yanayin da mutum yake ciki wanda ya bambanta da ƙasar shi shi bai saba da can batun da ya saba da nan yanzu allah allah yake ya baro can ya yi ya dawo nan da haka in aka sa shedul ɗin jirgi aka ce to za ku taso karfe kaza wani da an samu matsala jirgin an ce to an ƙara kwana biyu sai ka gan shi yana zage-zage in ka ce mai haƙuri ce wallahi a kar makalla ba magana haƙuri yanzu tun da an riga an gama magana aikin hajji sai gan shi yana danno a sha ba saboda kwai saboda nan ya saba can bai yi ba bai saba ba an haifi sahabbai a garin makka anan suka taso anan suka girma rana ɗaya aka zo aka kore su daga garin kuma suka haƙura suka bar garin suka tafi don kawai su ga cewa sun tsira da addininsu amma wani matsiyaci kawai ya zo ya rasa wanda zai hau kansu ya bi ta kansu ya nukurkushe su sai wa'annan mutanen yasa dukkan wata aƙida da ta zo ƙoƙarinta shine sai ta zubar da mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole ne mu kuma mu tashi mai kariya akan mutuncin wa'annan mutanen dan daga lokacin da aka ruguje su an ruguje addini kuma dan kowa ya sani su suka ɗauki addinin nan na musulunci suka kai shi gabacin duniya da kudancinta da arewacinta da waye da waye da waye da makamantansu kuma musamman manya-manyan abokan annabi guda biyu abubakar da umar sun ba da gudunmawa addinin nan ya kai inda bai kai ba bayan annabi ya koma zuwa ga allah subhanahu wata'ala allah ta'ala ya shirya da mu akwai wata nasiha da abu nu'aim ya kawo a littafinsa ainihin wato alhiliya yake ainihin wato ya kawo yace haddasana mubaraku abu hammadin qala yace sami'tu sufyan as-sauri yaqra'u naji sufyan as-sauri yana karantawa ala ali bin daga ali dan wato ɗan hasan ɗaya daga cikin a'imma na ahlul bait Allah ya kara musu yadda yace masa ya akhi ya kai ɗan uwana utlubul ilma lita'amala bi ka nemi ilimi dan kai aiki da shi wala tatlubannahu litubahi bihi al-ulama kada ka nemi ilimi dan kai alfahari da malamai kar kai haka kun san wani zai tashi ne mu karatu ne don ya ke cire ni a ce ai yanzu a cikin samari duk garin nan babu wanda ya kai shi ka je ka nemi ilimin don haka a faɗa ka je lahira kuma ka ci bugu wallahi wata mari ya bihi sufaha kada ka nemi ilimi don kai jayayya da wawaye wata akula bihi agniya kuma kada ka nemi ilimi don ka karɓa abin da ke hannun mawadata sai yake cewa fa inna zalika min ilmika fa inna zalika min ilmika ma amilta bihi lalle abin da ya dace shine ka yi aiki da abin da ka sani wa alaika ma dayya'ata minhu sannan laifin abin da ka tozarta na ilimi zunubin yana kanka yace balaga balagana wallahu a'lam labari ya iso mana Allah shine mafi sani annahu man talabal khaira duk mutumin da yake neman alheri sara garibin fi zamanina to sai ya zama bako a cikin wannan zamanin yanzu duk inda ahalin sunna yake in ya tashi ya ce sai an dabbaka sunna yadda take to bako yake kuma sai ka ana ta labarin shi huwa ya tsananta ya zafafa ya zama dan kaza ya zama dan kaza to amma alhamdulillah ana nan ana walƙiya kowa yana ganin kowa yanzu masoya annabi na gaskiya suna bayyana makiya annabi na ƙarya kuma suna bayyana sannan ya ce masa wala tautashi kada ka ruɗe taƙim ala sabila rabbika ka tsaye akan tafarkin ubangijinka fa innaka in fa'alta zalika idan ka aikata haka kana maulaka wanda zai dibinci al'amarinka shine Allah wa jibrilu wa salihul mu'minina da kuma mala'ika da duk wani mutumin kirki sai yace washtagil bi dhikri uyubi nafsika an dhikri uyubi ghayrika sai yace ka shagaltu da aibat tuna ambatan aibun kanka kar ka shagaltu da tuna ambatan aibun wani kamar yadda yanzu muke yi kowa da tasa matsalar da harkar da ya kamata ya tasa a gabanta amma ba ma yi sai mutum ya ajiye tasa harkar sai zo tasa harkar wani gaba wani za ka fita da safi bai baka ajiya ba amma ya zira ido ya ga karfe nawa kake fita karfe nawa kake dawa yadda ka san an turo shi ya zama mai gadi akan ka yadda ka san an turo shi kamar in ka mutu shi zai tsaye da kai maka hisabi idan riga ka canza yana kirga da rigar in riga sun fara mutuwa ne yana sanar da cewa ayan da kayanka sun fara mutuwa yana fahimta fa garin ya kare maka yanzu haka ya mutane sun daina abin da ke gaban su sun dawo abin da ya kamata su sa to wannan bai kamata mutum ya zama haka ba sai ya ce masa wahazin alama qad madamin umrika sannan ka yi bakin ciki akan abin da ya wuce na rayuwarka fi gairu talabi akhiratika wanda ya riga ya wuce ba a gurin neman lahira ba sannan ya ce wa aksir min al-buka'i ka yawaita kuka alama qad waqarta bihi zaharaka akan abin da bayan ka ya dauka na lillifuka yace la'allaka tatakhallasu minha ba mamaki ka kubuta daga ainihin wato wannan sannan yake ce masa wala tamalla min alkhairi wa ahli kada ka kuskura ka kusa daga aikin alheri da kuma ma'abuta alheri din sannan yace wala taba'at anhu kuma kada ka yi nisa da su in dai mutanen kirki ne mutanen alheri to ko da yaushe kakka kosa gurin zama da su kuma kada ka yi nisa da su sai ce fa innahu fa innahum khairul laka domin mutanen alheri a gurin mu'amala su suka fiye maka akan wani wanda ba su ba sai ya ce ainihin wato wa mallal juhala ka kosa da jahilai wa batilahum da kuma bannassu sannan ya ce ba ba a ka nisance su fa innahu lan zuwa man jawarahum duk mutumin da ya ce zai ainihin wato yi mu'amala da su to babu yadda za a yi tsira illa man asamahu Allah sai idan Allah madaukakin sarki ya tsare shi yace wa in aratta lahaqa bis salihin fa amal bi amalis salihin idan kana so kuma idan an je lahira Allah ya hada ka da mutanen kirki to ka tashi tun anan duniya kai aiki irin na mutanen kirkin babu yadda za a yi shattana ya nisanta imamu shafi'i ya ce tarjun najata wa lam tasluk masalikaha kana so ka tsira in an je lahira kuma a duniya baka kama hanyar tsiran ba yace a inna safinata la tajri alal yabus kwale kwale ba ta gudu akan tudu tunda mutum yake a nan garin waye ya taba ganin kwale kwale na gudu a madubin lawai waye ya taba gani saboda ba hanyar kwale kwale ba ce baka komai a nan duniya kuma wai kana sa rai wai in an je lahira ko mutanen da suka tsaya suka yi imani a duniya suka yi aiki mai kyau kuma wai ku tashi tare a ina wannan ba zai yiwu ba sai yake cewa a waqtafi bima asa bima asabta min duniya ka wadatu ka isu da abin da ka samu na duniya walatan saman layin saka kada ka manta da wanda bai mantawa da kai kada ka bar wanda ba zai kyale ka ba waye wanda ba zai kyale ka ba kuma ba zai manta da kai ba shine Allah subhanahu Ta'ala. sannan yace wala taghfal amman qad wukila bika kada ka rafkana akan wanda aka wakilta maka shine ainihin wato mala'ika sai ya ce yuhsi asaraka wa yaktabu amalaka yana ainihin wato kiyaye duk wani gurabu naka yana rubuta aikin da kai sai ya ce raqibillah ka kiyaye Allah fi sariratika wa alaniyatika a boyanka da bayyananka wa huwa raƙibun Allah yana mai kiyayewa kanka. sai ya ce haimin mimman huwa ma'aka wa huwa aqrabu ilayka min hablil warid ka ji kunyar wanda ke tare da kai shine mafi kusanci tare da kai fiye da jijiyarka ta wuya sai yake cewa ainihin wato ka san kimar kanka wa haƙarata ainihin wato eh, sai yake cewa wabki ala nafsika warhamha ka yi kuka a kan ranka ka yi ƙoƙari abin da za ka tausaya mata fa innaka in tarhamha lam turham idan baka yi aikin da za ka ja ma kanka rahama a duniya ba babu yadda za ka je lahira a maka rahama sai yake cewa wala ta gushiha kada ka ha'inci ranka wala turi duha, sannan kada ka gangarar da ranka gurin da yake na halaka ne sai ya ce wa kusmin halaka ka riƙi abin da zai maka amfani yau din nan fa innaka bi yaumika wa lasta bi gadika yace domin yau kake da dama gobe baka da tabbas a kanta, wannan ramadan ɗin kake da dama ramadan mai zuwa baka da tabbas akan shi mutane da dama mun yi ramadan da ta wuce da su Allah ya kaddara Ramadan ya dawo kuma ba za a yi Ramadan din da su ba sai yake cewa ka annal mauta kamar mutuwa qad nazala bika ya sauka gare ka sai ya ce wala ta gafalatul ghafilina wal jahilina kada ka rafkana rafkana irin na jahilai sai ya ce wa akthir min al buka'i ala nafsika ka yawaita kuka akan ranka falasta min ad dahiki bi sabilin in aqalta yace babu ainihin wato wani hanya falasta min dahiki bai daga cikin ainihin wato dariya in aqalta faqad bulligtu wallahu a'lam anna allaha ta'ala ayyara aqwamin fi kitabihi bidhahiki bai daga cikin yin dariya idan mutum yana da hankali akan abin da bai dace ayi dariya ba ya ɗauka kuma yin haka yana daga cikin bin tafarkin Allah yace Allah ya aibanta wasu mutane saboda yawaita dariya da suka yi sannan watar buka'i da kuma barin kuka Allah sai ya ce musu afa min hadal hadisi ta ajabu yanzu akan wannan alkur'anin kuke ta mamaki sannan wata da hakuna wala tabakun idan an karanta ƙur'anin sai dai ku dariya ba za ku yi kuka ba ko kuwa in an karanta ƙur'anin sai dai mutane su dariya ba za ku yi kuka ba wa antum samidun na ka fasjudu lillahi wa abudu sannan wa madaha aqwaman fi kitabihi Allah ya yabo wasu mutane a littafinsa faƙali yake cewa ya khirruna lil ya yabquna wa hushu'a, ya ce wa qad balagana an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam labari ya zo mana daga annabi annabi ya ce idan ahabba Allahu qauman ibtalahu in Allah yana son wasu mutane sai ya jarrabe su famar radiya falahu rida wanda ya yadda cewa wannan jarrabawa ce daga gurin Allah sai yadda Allah ta tabbata a kan shi wa man saqita falahu suqut wanda kuma ya yi fushi ya ƙi yadda da wannan jarrabawa ce daga gurin Allah sai fushin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a kan shi da haka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara masa habbai yadda da matsayi a gurinsa aya ta gaba sai ce inna ma mi فلا تخافوا Allah ta'ala sai ce inna ma lallai fa abin sani kawai fa dalikum shaitanu wannan shaidan ne yukhawwifu awliya'ahu yake tsoratar da ainihin wato wanda suke yake jibinta al'amuran su da haka fala takhafuhum kada ku ji tsoron su wa kafuni Allah ya ce ku ji tsoro na in kuntum mu'minina in dai kun kasance kuna da masu suna da imani da haka duk sanda aka samu wasu aka ce sun yi cincirundu sun tara kaza sun yi kaza sun yi shiri a kanku wallahi matukar abinda kuke gaskiya ne da taronsu da cincirin dansu kada ya sa ku ji tsammanin cewa an kariya kariya da shi kenan an durkusar da addinin Allah na sha faɗa muku a nan masallacin tunda muke tafsiri na ce wannan da shi nake kwana da shi nake tashi babu wani wanda ya isa ya samu ƙarfin da zai durkushe ya murkushe addinin Allah babu shi mutum zai yi abin da zai kuma ya tafi kuma zai bar addinin yana nan domin ka'ida ta huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi tana nan haka ahli sunna suka fara da a wannan akwai wasu gurare da aka ci alwashi cewa wato in dai wasu ma masu mulki ne in dai su ne suke kan madafin iko sai sun ga yadda za a yi sunna tawala kuma a guraren da suke wannan maganan yanzu babu inda sunna take walawa kamar irin guraren da aka ci wannan alwashin kwanaki wani dan uwa a kasar gana a wani guri a wani abu da ya faru sarkin wani gari ne daga kawai mutanen garin wasu sun zo da sunna shi da shi ya jagoranta aka je har cikin masallacin ya ce a rushe masallacin sannan aka ce duk wanda aka kama daga cikin ahli sunna a kashe shi kuma ya ba mutanen garin umarni wallahi a ƙasa wani da mata da ƙananan yara akwai wanda sun yi tafiya a ƙasa ta fi ta kilomita ɗari daga ƙauyen da abin ya faru kafin su zo ainihin wato cikin garin a akara babban birnin ghana amma allah maɗaukakin sarki in ka zo ka ga irin halin da suka shiga ciki na damuwa da tashin hankali duk in ka kalli wani ba za ka ƙara kallon shi ba sai ka zubar da hawaye saboda irin bala'in da ya samu kanshi a ciki wa ma kamomin hum illa an yu'minu billahi al-aziz ba komai yasa aka yi musu wannan ba wani mutum ya zo ya kalle su ya ce ku yi haƙuri ya ce yana tabbatar muku duk wanda yake da hannu gurin yi muku wannan wallahi babu wanda zai bar duniya in mutum bai cuba ba sai ya wulaƙanta. kuma haka aka yi duk wanda yake da hannu cikin yi musu wannan ɗaiɗai Allah ya dinga min su wallahi babu wanda ya bar duniya kafin ya bar ta sai da Allah ya wulaƙanta shi akwai wanda ma kukkulle su aka yi a ɗaki da za su mutu ba a yadda a yi mu'amala da su saboda sun zama abin kallo inna fi zalika la zikira liman kana lahu qalbun aw al-qasama wa huwa shahid sai da aka rifrife su aka dena ainihin wato mu'amala da su da za su mutu kuma Allah cikin ikonsa sunnar yanzu ta ci gaba da walwala yanzu haka haliyan dan sarkin shi wancan da ya zo daga baya ya karɓi sarautar ahlus sunna ne saboda haka wannan yana da ainihin wato ciki da haka kada ku ainihin wato du tsoronsu da haka Allah maɗaukakin sarki da ya ce inna ma zalikum shaytanu kawai fa wannan shaytan ne asali inna harfu nasbin ne wa taukidin wa mushabbahun bil fili amma idan ma ta shiga ciki wannan suna ce mata kafatun wa makfufatun anil amal takan hana harfu taukidin ya aiki inna ma da kuma annama takan hana ainihin wato inna din yi ainihin wato ya aiki da haka zaɗin ismul ishara ne mabni na ala sukuni fi mahallar raf'in mubtada lamun dinnan lamun ne lil bu'ud kafin kuma damirun ne lil khitab mimun dinnan alama ne na ainihin wato jam'i ash-shaytanu shine khabar na ainihin wato mubtada na wancan ainihin wato zaɗin ina fata an fahimta yukhawwifu kuma fi'ilin khawwafa yukhawwifu masdarin sa shine at-takhwif da ya ta'adda ila maf'ulin bihi sunaini yana yin ta'addanci zuwa ga maf'ulun bihi guda biyu amma nan an kawo yukhawwifu awliya'ahu sai ba a kawo maf'ulin bihi na biyu ba sai malamai suka ce maf'ulin bihi sani muqaddar ne zaka kaddara shi ne inna ma dhalikum ash-shaytanu yukhawwifukum awliya'ahu na haka kum din sai ya zama shine fi mahalli nasb maf'ulun bihi awwal awliya sai zaman shine maf'ulin bihi sani ina fata an fahimta da haka Allah sai ya ce inna ma zalikum ash-shaytanu wannan fa shaytan ne yukhawwifu awliya'ahu yake tsoratar da ainihin yake tsoratar da ku wato wanda yake jibinta ainihin wato al'amuransa a ayoyi da dama Allah ta'ala ya ce alaysa Allahu bikafin abdahu ashe Allah bai isa bawansa ba a wata kira'ar alaysa bikafin ibadahu ashe Allah subhanahu wata'ala bai ishi bayinsa ba wa yukhawwifunaka billadhina min dunihi wa man yudillahum fama lahu min had sannan Allah ta'ala yake cewa faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytan kana da'ifa ku yaƙi duk wanda yake majibintin shaiɗan ne dan shaiɗan yana da ainihin wato rauni in ji Allah sannan Allah ta'ala ya ce ula'ika hizbu shaitan ala inna hizba shaitani humul khasirun tunda shaiɗan ne yake tsoratarwa ko to yana da rauni sannan sa taɓaɓɓiya ce Allah ta'ala ya faɗa yake cewa kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah laƙa, qawiyyun aziz Allah ya ce na wajabta ma kaina wallahi sai na yi rinjaye ni da manzanni na inji Allah domin Allah yana da ƙarfi kuma gagarabado ne wanda ya fi ƙarfin kowa Allah ya kuma cewa wal yansuranna Allah man yansuru Allah sai ya taimaki duk wanda ya taimaki addinin shi Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum Allah ya kuma cewa inna lanansuru rusulana wala sai mun taimaki manzanninmu walladina amanu da wanda suka yi imani fil hayatid duniya a wannan rayuwar ta duniya wa yawma yaqumul ashhad da ranar da kowa zai halatto ya zo ya tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala na haka sai Allah ya ce fala takhafu kada ku ainihin wato ji tsoron su da haka wannan fa'un din suka ce waƙi'a ce fi jawabi sharɗi muƙaddar akwai wani ainihin wato abin da ake ainihin wato ƙaddarawa don haka idan sun yi nufin kudu tsoronsu sai Allah ya ce fala ta kafu don haka laɗin nahiya ce harfin nahiya wa jazmin ta kafu kuma fi'ilun ne mudari'un marfu'un fi'ilun ne mudari'un majazumun wa alamatu ya hasfin nuni li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahalli raf'in fa'il hum shine ainihin wato fi mahallin nasbi ainihin wato maf'ulun bihi Allah ya ce fala takhafuhum kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na to anan ne malamai suka ce tsoro da Allah madaukakin sarki yake magana ya kasu gida ainihin wato biyu na farko ita kanta kalman tsoron ta kan ɗauki ma'ana kamar haka na farko akan ce alkhawfu a ƙur'ani da ma'anan alƙatlu wal hazima kisa da kuma karewa a gurin yaƙi dan haka Allah ya faɗa ayoyin da muka karanto a baya cewa wala nabalu wannakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i sai na jarrabe ku da wani abu sai ce min al khawfi na tsoro shine al qatl wal hazima kisa da kuma karewa a gurin yaki. Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al amni aw al khawfi azau bi idan wani al'amari ya zuwa mutane na tsoro shine karewa a gurin yaƙi ko kisa sai mutane sai su ɗauki al'amarin sai su yada yace walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbidunahu minhu sannan ainihin wato akan ce alkhawfu da ma'anan ainihin wato alharbu yaƙi shi kansa da kuma ainihin wato walƙital kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce a shahatan alaikum fa'iza za a balkhawfu ra'aituhum yanzuruna ilayka taduru a ayunahum sannan akan ce ainihin wato alkhawfu da ma'anan al'ilmu wa diraya Allah sai ya ce at-talaqu marratan saki ya kasu gida bi akwai fa imsakun bi ma'arufin aw tasrihun bi ihsan sai ya ce wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa illa an yakhafa shine illa an ya alama sai idan kun ainihin wato sani Allah ya kima hududallahi fa in khiftum da ma'anan fa in alimtum idan kuka sani kamar yadda ya ce faman khafa min musin da ma'anin faman alima idan za ka bar wasiya kasancewa na in na bar masa ba zai kiyayewa ba sai aka kawo khafa da ma'anin ainihin wato alima sannan akan kawo alkhawfu da ma'anin annaqsu Allah ya ce aw ya akhudhum ala takhawufin fa inna rabbukum la ra'ufur rahim sannan akan kawo alkhawfu da ma'anin ar-ru'bu wal khashyatu min al-adabi wal uquba wato tsoro daga ainihin wato azaba da uquba Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a gurare da dama cewa ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum sai ce khawfan wa tama'a wannan tsoro ne na azaban da ta shafi Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki sai ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha sai ya ce wada'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum min al-muhsinina huwa alladhi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yanshi'u as-sahaba as wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an duka yana nufin wannan tsoro na abin da ya shafi ainihin wato ukuba dan haka malamai suka ce akwai tsoron da yake ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala da haka wannan tsoron banda Allah maɗaukakin sarki babu wanda ake ji irin wannan tsoron kamar kisar habila da kabila ɗayan ya faɗa da ya ce sai na kashe ka ɗayan ya ce la'in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka li ka in kai ka ɗauki makami don ka kashe ni ba zan iya ɗaukar makami in kashe ka ba saboda me a akhafu laha rabbal alamin saboda ina jin tsoron Allah ubangijin talakai to tsoron da yake yana da alaka da addini to ba a jin tsoron kowa in ba Allah subhanahu wata'ala ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki yace walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da ke sama da ƙasa yana sujjada ne ga Allah sai ce min dabbatin wal mala'ikatu hum la yastakbiru mala'iku da abin da ke taka ƙasa ba sa girman kai ga Allah sai ce ya na rabbahum min fawqi suna jin tsoron Allah subhanahu wata'ala sannan wa yaf'aluna ma yu'maru sannan akwai alkhawfi min azabi jin tsoron azabar Allah a ji tsoron Allah dole ne sannan a ji tsoron azabar Allah shi ma shi ma dole ne da haka Allah maɗaukakin sarki zai ce kulkace musu a gairar lahi waliyyan waliyan fatiris samawati wal ardi yanzu wani Allah zan riƙa a matsayin wanda zai jibinci al'amarina bayan Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa yut'imu wa la yut'am shi yake ciyar da kowa shi kuma babu wanda ke ciyar da shi Allah sai ce kulkace in inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal mushrikin ka ce an umarce ni in kasance ni ne farkon wanda zan miƙa wuya zuwa ga Allah ba zan kasance daga cikin masu haɗa Allah da wani ba Allah sai yake ce wa manzon Allah kul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ka ce ina jin tsoron Allah idan na saba masa a wani wuni ainihin wato mai girma in ji Allah madaukakin sarki sannan Allah ya ce kul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini ga Allah kaɗai zan tsarkake addini na in bauta masa wannan ya sa lokacin da ya zo yana karanta musu ƙur'ani suka ce wannan ƙur'anin da ka zo da shi ya yi zafi ko dai a canja a kawo wani ko kuma wannan ɗin a ɗan ciccire wasu abubuwa Allah ya ce wa idza tutula alaihim ayatuna bayyinatin in ana karanta masu ayoyin mu bayyinannu zina layar la yarjuna liqa'ana wanda ba sa tsoron haɗuwa da mu sai su ce wa annabi i'ti bi qur'anin ghayra haza au baddilu ka zo da wani qur'anin ba wannan ba wannan ɗin ko kuma ɗan caccanja shi Allah ya ce kul ka ce musu ma kunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ba zan iya canja qur'anin nan ba yadda kuka ganshi haka zan karantar da shi in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ma bana bin komai sai abin da aka mun wahayi inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ina jin tsoron Allah in na saba masa ina jin tsoron wani wuni mai girma Allah ta'ala ya kuma cewa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi ku nemi gafarar ubangijin ku tuba zuwa gare shi mata an hasanan Allah sai ya ji yadda ku daɗi ila ajalin musamma yace wa yu'ta kullu fadlin fadla wa in Ya ce in kuka juya ba fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir ina jin tsoron wani wuni ainihin wato mai girma annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya faɗa haka shi ma cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin gairu. inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ainihin wato annabi shu'aib ya faɗi haka shi ma wa ila madiyana akhahum shu'aiba fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhin ina jin tsoron azabar wani wuni da za ta kewaye kowa da kowa Allah ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura inna akhdahu alimun shadid sai ce inna fi zalika la'ayatan liman khafa azab al-akhirah dalika yawmun majmu'un lahun nas wa dalika yawmun mashhud wuni ne in ji Allah cewa inna fi zalika lalle a cikin wannan akwai aya ga mutumin da ya ji tsoron azabin lahira Allah ya ce walladina yasluna ma amara Allah bi an yusala sai ya ce wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su al-hisab suna jin tsoron Allah kuma suna jin tsoron mummunan ainihin wato hisabi dan haka Allah madaukakin sarki annabi Ibrahim da ya tashin babansa magana cewa ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya ina jin ainihin wato tsoro sannan wa zakur aqa adin iz andara qaumahu bil ahqaf wa qad khalat an-nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah sai ce inni akhafu alaikum azaba yawmin azim Allah ya faɗa masu imani yace yufuna bin waya wa na yawman kana sharruhu mustadira sannan Allah madaukakin sarki ce wa ya qaumi inni akhafu alaikum yawmat tanad ranar kiranyi cewa inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira wajibi ne a ji tsoron Allah wajibi ne a ji kuma tsoron wa tsoron azabar Allah subhanahu wata'ala wannan wajibi ne sannan wajibi ne a ji tsoron tsayawa gaban Allah dole ne a ji tsoron tsayawa gaban Allah shi yasa Allah ya ce wala nuskinannakumul arda wala nuskinannakum al-ardh min ba'dihim sai ce zalika liman khafa maqami wa khafa zan inna hallaka makiyanku ku kuma zan ɗauko ƙasa in ba ku ku shugabance ta amma Allah ya ce zan ci gaba da yin haka ne ga wanda ya ji tsoron azabata kuma ya ji tsoron ya tsaya a gabana sannan ya ce wa mana ana an nusul bil ayati illa an kazzaba bi al awwaluna ba abin da yasa da mutane suka ce a kawo aya ba mu kawo ba sai dan na farko ma da muka kawo sun karyata wa atina samudan naqata mubsiratan fazalamu biha Allah ya ce wa ma nursil bil ayati illa takhwifa in ga Allah ya turo da wani abu a matsayin aya to ya turo shi ne dan ya tsoratar da mutane da ainihin wato shi Qur'ani ma Allah cewa ya fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'i kai wa'azi da Qur'ani ga mutumin da yake jin tsoron kyacewa ta inji Allah na haka aljanna ma sai Allah ya ce wali man khafa maqama rabbih jannatani duk mutumin da ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya ji tsoron tsayawa gabansa to yana da ainihin wato aljanna guda biyu dan haka Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbihi wa an nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al dan haka dole ne a ji tsoron Allah a ji tsoron azabar Allah sannan a ji tsoron ranar da za a tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala wannan dole ne shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa wa'ada Allahu almu'minina alladhina khafu maqamahu Allah yayi alƙawari ga masu imanin da suka ji tsoron tsayawa gaban sa wa addu fara'idahu suka abin da Allah ya dora musu na wajibi ya musu alƙawarin ainihin wato aljanna Umar ɗan Khattabi ya fita wata rana Allah ya ƙara masa yadda ila suqi wa ma'ahu aljaru tare da shi a wani mutum ana ce masa jaru fa'ida imra'atun ajuda sai ga wata mata tsohuwa fa sallama alaiha umar sai umar ya mata sallama bayan ya mata sallama faraddat alaihi sai ta mai wa da umar sallama wa qala sai ta ce masa hi ya umairu do tsohuwa ce dattijuwa yana amirul mu'mina sai ta ce masa ya umair wato tasgiri na umar ahattuka ta ce na san ka na gane ka wa anta tusamma umairan na san ka lokacin da ake ce maka umair tasgiri na umar fi suke ukas na san ka a suke ukas a wannan lokacin tusari usubiya idan kuna kokowa da ƙananan yara yan uwanka kai kake ɗaukar sa kana buga su da ƙasa na san ka na gane ka na kiyaye ka ta ce falam ta zahabil ayyam amma kwanaki ba su wuce ba yau ta zo ta wuce gobe ta zo ta wuce hatta summita umar har gashi yanzu ana ce maka umar yanzu ya tashi daga umar ya komawa ya koma umar summa qalilun tace sannan bayan wannan kadan kuma summita amirul mu'minina sannan ainihin wato ainihin wato an ambace ka an ce maka ainihin wato ainihin wato umar sai ta ce masa fattaqillaha fir ra'iya ka ji tsoron Allah cikin shugabancin da aka baka wa alam ta ce maka ka sani anna man khafa al-maut duk mutumin da yake jin tsoron mutuwa sai ta ce mata to kashi ya fauta ya kamata ya ji tsoron ranar da ran za ta kubuce masa in dai kana jin tsoron mutuwa to ka ji tsoron ranar da ranka kuma za ta kubuce dan dole sai ta kubuce din to a ina za ta kubuce wani lokaci baka sani ba sai yake cewa sai take ce masa ai fa baka umar sai umar yayi kuka fa qala al-jaru sai jaru yake cewa laqad tara'ati kin yi jara'a ala amirul mu'minina akan shugaban mu'mini hakkin sa shi kuka kuwa fa ashara ilaiha umar sai umar ya ilaihi umar sai umar ya ishara zo ga din yace kyalita falamma faraga lokacin da umar ya gama kuka kala sai yace amata arifu hazihi wannan matar da ta zo take min magana ta ce ta sanni ina umair yanzu na tashi daga umair na koma umar gashi dare yana zuwa wuni yana zuwa ban gushe ba haka ambace ni aka ce min amirul mu'minina ka san kowace mata ce wannan sai ce a'a sai ya ce masa hadihi khawlatu binta hakim wannan khawlatu binta hakim ce allati sami Allahu qawlaha matar da ta yi magana ma sai da Allah ya saurare ta ya ce matar da ta yi magana Allah ya saurare ta waye Umar kuma za ta yi magana ce ba zai saurare ta ba akan ta Allah ya saukar da qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha ya ce to matar da ta yi magana Allah ya saurare ta yaya za a yi umar ya zo za ta yi magana ce ba zai saurare ta ba yana fata an fahimta Allah ta'ala ya sa mu dace dan haka Allah madaukakin sarki ya ce fala takhafuhum kada ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsoro na in kuntum mu'minina in dai kuna da imani shi yasa in din harfu shartin ne wa jazmin dan haka suka ce jawabin shart muqaddar dalla alaihi ma qablahu jawabin sharadin an gogi abin da ke gaban shi yana nuna haka da haka da in an samu in a shar'iyya ana bukatar jawabin sharɗi to jawabin shar'i din mahasu dalla alaihi ma qablahu da haka in kuntum mu'minina na khafuni in dai kuna in dai kuna da imani to ni kadai za ku ji tsoro na in ji Allah subhanahu ta'ala da haka malamai suka ce to akwai kuma tsoron wani abu na duniya wanda zai iya cutar da kai wannan ba laifi bane dan ka ji tsoron sa ko kuwa an tashi tafsiri kana tafiya wani mota ta kwace masa Ya yi kanka tsayawa za ka yi sai ka ce to don kar a ce ustaz ya ji tsoro sai ka tsaya ka dimfari mota ai sa kai za ka yi ko kuwa wannan tsoro ne na ɗabi'a Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam sai ya ji wannan tsoron to saboda haka ko ana zaune kaga maciji ya gangaro zai sare ka ai dole ka tashi ko kunama kar ka tsaya ka ce a ce to ai yanzu shikenan ustaz ya zama matsoraci a'a kar ka tsaya ya lafta masara. dan uwa ka ci gaba ka cika mu wandan ka iska kai walfauru da gaggauta kai gaba kawai to in tsoron abu na duniya ne wannan shine tsoro na ɗabi'a ba laifi a kansa idan mutum ya ji wannan ainihin wato tsoron wanda yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa fa in khiftun farijalan aw rukbanan hafizu ala salawati was salatil mai wasda wa qumu lillahi sai ce fa in khiftun farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha da haka dama Allah ya san in za ku buga da maki akwai halin da za a shiga wani lokaci sai ka dan firgita sai ka dan yawa sai ka dan tsorata ko kuwa wannan yana daga ciki don haka ana nuna cewa lokaci ya ja amma da da lokaci da mun kawo ayoyi da dama wanda yake da munasaba irin wannan tsoron da hatta annabawan Allah subhanahu wata'ala irin wannan tsoron ne annabi Ibrahim sanda mala'iku suka je masa ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام قال سلام فما لبس أن جاء بإجل هني فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأولس منهم به tsoro sai ya kama shi wannan tsoro ne na ɗabi'a na haka a babin addini karka ji tsoron kowa in ba Allah ba karka ɗauka cewa akwai wani wanda yake da tasirin da ya isa ya yi maka abin da Allah bai kaddara siyasa ya same ka ba wannan shine abin da ba a bukata amma tsoro na ɗabi'a abu ne ka san zai cutar da kai ka ganshi gashi nan zuwa to ka kauce ka bashi guri kuma dan ka ji tsoron wannan abun babu wani wanda zai ce ka yi ba daidai ba baka ainihin wato kyauta ba Allah ta'ala ya hore mana ya zaman to shi kaɗai muke jin tsoron sa da shi ba ma jin ainihin wato tsoron kowa akwai wasu za su zo su yi maka barazana da shehi ko wali a ce idan wali ne ya fushi da kai ya fusata arziki ma ba za ka samu ba ƙarya ne yawa kuma wai in waliwa ne ya fushi da kai ba ma za ka cika da imani ba ƙarya ne ba gaskiya ba ne wannan magana ko kuwa shi yasa muka ce duk wanda ya taka Allah ka taka shi ba abin da zai faru wannan ita ce magana saboda haka wani ma wai sai a ce ya fushi da kai ko zai tsine ma wani ma shi a kan shi ma tsinanne ne tukunna to tsino tsinanne dan tsinanne ya tsine ma to me za ba abin da za ta ma Allah saboda haka Allah ta'ala ya samu dace mutumin da bai rike Qur'ani da sunnar manzon Allah ba ya zama tantirin zindiki to wai kuma shine za a zo ana ma barazana wayan baka lallaba shi ba sai tsini ma ba za ka albarka ba ƙarya ne Allah ta'ala ya san kuma idan akwai wanda yake ganin cin mu da shan mu da arzikin mu yana hannunsa ne to in ya isa ya rike cin da shan arzikin ya daina zuwa ya gani wannan shine saboda haka mutum ya daina muna na zato ga Allah lokacin da kowanne daga cikin mu nan sanda Allah madaukakin sarki zai halicce ka bai shawara da kowa ba ka kalla ka gani tun kana ciki fa Allah yake ciyar da kai hanya ɗaya ta abinci ta cibiya sai da kai watanni daga lokacin da ka zama mutum kana cin abinci kana zuwa duniya da Allah ya kwatin ɗin hanyar ya yanke ta ka daina cin abinci ta cibiya sai aka buɗe maka hanya biyu aka buɗe ga nono ga ruwa kana sha yanzu hanyar da ka samu yanzu ba tafi wacce ka baro ba tafi sannan kana yin gaba da ka daina shan nono da hanya biyu daga abinci daga ruwa sai nono kake sha da an yaye ka sai zaman to zaka iya cin kaza zaka iya cin kaza zaka iya cin kaza da ka bar wannan hanyar ta shayarwa sai kaga hanyar da zaka tarar a gaba ta fi hanyar da ka yi mi ta fi hanyar da ka bari kana nan kana nan da ka bar wannan sai kaga to wai Allah da ya kula da dan adam a irin wannan matakin wai ba zai kula da shi ba ya bashi kulawa a lokacin da ya girma wanda ya kula da kai a lokacin da kai ba kowa bane sai lokacin da ka zama wani abu kuma zai wulakanta ka to saboda haka a daina muna na zata ma Allah zato kar ka kaddara cewa akwai wani wanda wai in ba shi ba za ka rayu ba kar ka sa akwai wannan mutum. dan san da Allah zai halicce shi bai shawara zai halicce ka bai shawara da shi ba Allah ya sa mu dace kamar yadda muka ce wannan santa tana neman kuɗaɗe da kayan sawa da kuma abinci dan tallafar gajiyayyu da kuma marayu da haka idan za a ci gaba da wato gunguro mana kudade lambar wannan account din wato 00 guda 4 sai 18 sai ainihin wato 6 a 4 sai 6 sai 5 wato da hausa sifili guda 4 daya takwas 4 shida shida sai biyar sannan muna sanar da mutane cewa da safe a masallacin zaidu bin sabit da ke unguwar dosa muna wa mata tafsiri daga karfe tara da rabi zuwa illa masha allahu wanda suke tsallaken riba kaduna wato hayan dan bushiya kekewa da kuma keke kekibi da ka daure muna yin tafsiri a hayan dan bushiya masallacin wato ma'assasa ta imamu ahmad masallacin wato imamu ahmad sannan layin sabon gida layin abubakar suleiman bayan sallar la'asar allah ta'ala ya samu cika da imani da aiki mai kyau to na manta sunan banki masjidu wa sunan wato jaiz bank sunan banki kenan barakallahu fik malam yusufa sannan sunan banki jaiz bank sunan na ainihin wato account masjidu ahlul baiti wa sahaba Allah ta'ala ya samu dace su wa bihamdik ashhadu ashadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh